ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa welcome to my channel sabon waya ta sabi ba gaskiya ne na ji daɗi sosai wallahi shigo a tagarin kano saboda duk wahala bi na sha na sha wahala sosai akan sai na shigo kano a hanya to amma inda na ji daɗi na shigo kano tafiya ta ban yi tafiya banza ba haka so na ga adamu gwanja na ga fresh area still ga jama'a wannan shi yake kira da ta faru ta ƙare da irin turka-turkar maganar da ake yi tsakanin kano da kuma kaduna sai gashi wannan budurwa da ta yi alkawarin ita sai ta Kano daren si wuya duk da gwamnan su yan rufa'i ya hana si ta zo. Sai gashi ta kubuto ta taho daga Kaduna ta karaso garin Kano lamarin da ya sanya ita gaskiya ba ta jin daɗin sallah ko ina idan ba ta zo Kano ba. yayin da gwamna rufa'i gwamnan su ya ci alwashin cewar babu wanda ya isa ya shigo masa daga cikin garin kano zuwa kaduna sannan kuma babu wanda zai fita daga garin kaduna zuwa kano domin cutar coronavirus da tewa kano katutu a fadansa shi yasa yanke wannan mataki na cewar babu wanda zai shigo masa garinsa an samu matsayi sosai tsakanin 'yan kano da wannan gwamna yayin da suka ringa yaba masa maganganu iri-iri waɗanda ta kai ga ko'ina a faɗin najeriya an ji wannan maganar dole cewar dai shi ya kano wannan maganar dama dai jama'a suna batun cewar akwai wata ƙasa tsakanin gwamnan kano da kuma malam nasiru yan rufa'i tun akan sarkin kano muhammadu sunusi da gwamnan kano ya cire shi lamarin da ya sa shi kuma nasiru yan rufa'i ya ji haushin ganduje akan ya nemi alfarma wajensa bai yadda ba ya cire malam Nasiru malam sunusi lamido sannan kuma ya kuma kawo masa almajirai inda ya yi batun cewar almajiran nan suna ɗauke da wannan cutar ta coronavirus lamarin da yadda ya ja shi ma gwamnan na kano ya mayar da martani shi kuma malam nasiru rufa'i duba da sallah ta karatu shi bai bar jama'a sa su yi sallar idi ba yayin da mutan kaduna wasu suka sha alwashin cewa tun da kano za a yi sallar idi to za su fito su taho zuwa yin sallar idi shi kuma malam nasiru rufa'i ya ja tunga inda ya yi maganganu waɗanda suka ɓata wa 'yan kano rai 'yan kano suka ringa mayar mata masa da martani lamarin da sai da ya kwammace da ma bai yi wannan magana ba duk da cewa 'yan kaduna su ma sun ja haushin wannan magana da 'yan kano suke yi amma dai sun san cewar 'yan kano dama ma an taɓo su suna da zafi shi yasa suka yi wannan maganar to allah dai ya kyauta ƙarshe dai wannan budurwa ga ta ta zo kano kuma tana cin sallar ta Kano yayin da har gidan Nuhu ta kai ziyara waɗanda ma mun ji wasu mutane da dama suna cewa suna son ganin ta domin akwai kyauta da za su yi mata saboda asalin son Kano da take yi wato nuna wa Kano ƙauna da tikin shi ya sanya take son yin sallah a Kano. To dama dai an ce Kano ta daba tumbin giwa ko da me ka zo an fika dama su mutan Kanawa farin jini gare su haka garin ma farin jini gare shi. Za samu mutum ko da ƙasar waje tafi sallah idan sallah ta taho sai ka ya tafi yin wani abu idan sallah ta taho sai ka samu cewar sa ya dawo gida kano ya yi sallah ne to allah ya kyauta ku ci gaba da sauraron wannan tasha tamu domin samar maku labaran ingantattu da zarar abu ya faru za mu sanar da ku da dumadumin sa amma fa hakan zai faru ne ta hanyar inda kun yi subscribing ɗin tashar mu kun na ƙararrawa hakan shine zai ba ku damar samun labaran mu a koyaushe mun gode masu mu bisa mu da kuke